Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci arba'in da tara Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau Laraba 4 ga watan Yuli na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto a kan ziyarar da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya kai birnin tarayya Abuja, inda ya gana da takwaran aikinsa shugaba Muhammadu Buhari. Har ila yau za ku ji rahoto a kan ziyarar da shugaban na Faransa ya kai birnin Legas. Bayan haka za ku ji rahoto a kan yadda aka gudanar da bikin liyafar cin abinci a ofishin jakadancin Amurka da ke jamhuriyar Nijar albarkacin zagayowar ranar samun 'yancin Amurka. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka tana bikin zagayowar ranar samun 'yancin kai a yau Laraba. Amurkawa na bikin cika shekaru 242 da samun 'yancin kai daga Birtaniya ne ta hanyar gudanar da liyafar zuwa wani fili ko gandu a yi gashe-gashe a ci abinci tare da ake cewa picnic da turanci da gudanar da fareti da kuma shirya wasan wuta. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar ɗakinsa sun shirya wa iyalan sojoji liyafa a fadarsa ta White House. bukukuwan ranar hudu ga watan Yuli zai hada ne da abin da aka saba yi bisa al'ada. Karanta ayyana samun 'yancin kai a matakalar cibiyar adana kayan tarihi ta ƙasa a nan Washington DC. A cikin ginin kuma za a baje muhimman takardu tare da kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma dokokin 'yanci domin jama'a su duba. Jim kaɗan bayan jawabin ayyana samun 'yancin, dabban mutane za su yi fareti a gaban ginin akan titin Constitution. su kuma yi faretin da zai miƙe zuwa yammacin ginin ya kuma sake tsakanin fadar white house da dandalin tunawa da shugaban amurka na farko george washington an tuhumi tsohon firaministan ƙasar malaysia najib razak da laifin abin fallasan nan da ya shafi asusun raya ƙasa na biliyoyin dala da ake kira 1mdb an tuhumi najib a yau laraba a wata ƙaramar kotu da laifuka uku da suka shafi zamba cikin aminci da kuma laifin cin hanci da rashawa kwana ɗaya bayan da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa suka kama shi a gidansa. Ana zargin tsohon firaministan ɗan shekaru 64 da ɓadda sawun dala miliyan 10,400 daga asusun SRC International wani reshen gidauniyar 1MDB. Najib ya musanta zargin gaban kotu a yau. an kuma sake shi bayan ba da belinsa kan kuɗi dala dubu ɗari biyu da hamsin tare kuma da buƙatar ya mika takardar fasfo ɗinsa. Ana da zaton fara sauraron ƙara a watan Fabrairu mai zuwa. Za a iya yanke mishi hukuncin ɗaurin shekaru ashirin kan kowane laifi da ya yi. Da yake hira da manema labarai a bakin kotun bayan sakinsa, Najib ya ce yana jiran lokacin da za a fara sauraron ƙarar da ya ce za ta ba shi damar wanke kansa. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu aikin ceto a Thailand suna aiki cikin gaggawa su ceto kungiyar 'yan wasan kwallon matasan nan da suka makale cikin wani kogon da ambaliyar ruwa ta afkawa sama da mako guda kafin ruwan sama kamar da bakin kwarya da za a samu a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda hasashe ya nuna. An gano matasan goma sha biyu 'yan shekaru goma sha ɗaya zuwa sha shida da mai horar da su ɗan shekaru 25 ranar litinin haɗa wuri guda akan wani dutse a can cikin kogunan thamlong inda ma'aikatan jinya da rundunar soja suke kulawa da su iyalansu suna kallon yadda ake ƙoƙarin taimakawa wajen ceto 'yan uwansu ta akwatunan talabijin an ce yaran da mai horar da su suna cikin kasala sojojin kundin bala na mayakan ruwan telan guda bakwai da suka hada da ma'aikatan lafiya ne suke kula da yaran kuma suna tare da su a cikin wannan kogo. Daga ƙarshe ɗan shugaban ƙungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi ya mutu a wani harin ƙunar baƙin wake da ya kai a birnin Homs na yammacin Siriya, bisa ga cewar kafar labaran IS al-Nashir. Kafar sadarwar ta buga hoton matashin da aka bayyana a matsayin Hudaifa al-Badri, ɗan al-Baghdadi. ya rasa ransa ne yayin wani hari da ya kai kan dakarun ƙasar rasha da na gwamnatin siriya da ƙungiyar isis ke kira nusrayya da aka girki a homs muryar amurka ba ta tabbatar da mutuwar tasa ba albagadadi wanda ɗan asalin ƙasar iran ne wanda ainihin sunansa shine ibrahim awad albadri ya ayyana kafa daular musulunci ne a birnin mosul a watan yulin shekara ta 2014 ya kuma mai da kansa khalifa shugaban ƙungiyar ta is ya kasance mutum da aka fi nema ruwa a jallo a duniya wanda kuma aka yi alkawarin ba da tukwicin dala miliyan 20 ga duk wanda ya ba da bayanan da za su kai ga kama shi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya ne shugaban faransa ya fara ziyarar aiki a najeriya inda ya gana da shugaba muhammadu buhari gwamnatocin kasashen biyu sun rattaba hannu akan wani tallafi na musamman domin wasu ayyuka a wasu jihohin kasar Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da karin bayani. Wannan yarjejeniyar da yana kunshe ne a jerin abubuwan da aka yi tsakanin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da kuma takwaransa na ƙasar Faransa Emmanuel Macron wanda ke ziyara ta kwanaki biyu a Najeriya dangane da wannan bashi ko tallafi na musamman da ƙasar faransa ta baiwa birnin lagos da kano na tuntuɓi wani a akan sha'anin tattalin arziki malam shu'abu idris domin in ji muhimmanci ko kuma tasirin wannan tallafin da kuma irin moriyar da al'umma za su ci da biyan bashin da za a yi kusan da ake cewa ruwan tamkarma ba za a ji shi a jiki ba na farko bashi ne mai rangwame wanda ruwan da ake tsorawa bai wuce kashi biyu zuwa uku bisa ɗari kuma za a iya ba da shi na wajen shekaru ashirin zuwa ashirin da biyar sannan a biya kusan za ka ce ana biya a hankali a hankali wanda ma yake biyan ba zai ji zafin cewa yana biyan bashi ba daga ƙarshe a ƙasar najeriya baki ɗaya ma'ana daga gwamnatin ƙananan hukumomi zuwa jihohi da tarayya muna buƙatan kuɗi kuɗi sama da dala biliyan ɗari uku don wato inganta hanyoyin rayuwar ɗan adam na Najeriya. Hanyoyi ne ruwan famfo ne wutan lantarki ne hanyar ruwa turbi ne na jiragen sama ko na jirgin ƙasa da makarantu da asibitoci duka ana bukata. Wannan yarjejeniya da aka sa hannu a jihar Legas za a yi amfani da ita ne wajen sufurin motoci da gwamnatin Legas take ta ƙoƙarin ingantawa ta gyara a kawo kawo motoci masu raba wato air condition da kuma tashoshin motocin ya zama irin na zamani da sauransu jihar kano za ta ci bashin euro eh, miliyan saba'in da biyar ne wajen inganta wato samun ruwan famfo don talakawa su samu ruwan da za a yi amfani da shi a tsahara ne da sauran irin abubuwan da muka saba da yi da ruwa kuma da sha sha'abu idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da na yi da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria Yanzu kuma za mu leƙa birnin lagos inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kai ziyara bayan ganawa da shugaba Muhammadu Buhari a Abuja. A lokacin ziyarar, shugaban na Faransa ya sanar da ba Najeriya taimakon kuɗi dala miliyan 475 domin samar da ruwan sha da inganta gandun daji da kuma sufuri a jihohin Kano da Ogun da Legas. A jiya sai da shugaban na Faransa ya kai ziyara gidan rawa da waka na marigayi Fela a Nicola Kuti da ke birnin Legas. Ga wakilin sashen Hausa, Babangida Jibril da ƙarin bayani. a yau ne shugaban kasar faransa emmanuel macron yake kammala ziyarar da ya kawo najeriya domin haɓaka hulɗar tattalin arziki da al'adu tsakanin ƙasashen biyu a lokacin da ya kawo ziyara lagos shugaban macron ya ziyarci gidan rawa na sanannen mawaƙin na mai kare haƙƙin talakawa marigayi fela a nikola kuti inda ya yi jawabi ga ɗaruruwan 'yan najeriya da ke gidan rawan shi kuwa har da gwamnan jihar lagos a mai ambode macron ya ce akwai buƙatar samun shugabannin afirka su tashi tsaye wajen raya ƙasa. su domin kuwa nahiyar ba za ta ci gaba ba sai da hannun 'yan afirka to ko shugaban na faransa zai ce game da ziyararsa a gidan filan ya ce wannan wuri yana da muhimmanci kwarai gare ni ina son sa kuma abin alfahari ne ga kowa musamman ma 'yan nahiyar afirka gashi na gana da gwamnan jihar lagos da kuma 'ya'yan fila irin su femi kamata yi wannan abu ya zama abin alfahari gare su da kuma kuma afirka it was great to be here with mr um, governor and, and to see uh, Femi Kuti and all these places I mean we spent very very great month shi kuwa Femi da ke zama dan fela cewa yi fighting against injustice for 18 years in this building keeping the legacy of my father alive wannan abin alfahari ne ga mahaifinmu da ya shafe shekara da shekaru yana yakin neman yancin bil'adama da wannan gida kuma yau gashi wannan wuri ya zama abin tarihi da ake zuwa domin ganin sa ziyara to su ma sauran 'yan najeriya da jamhuriyar nijar ke ganin wannan ziyara ga dai abin da wasu suke cewa sunana umar eh alhamdulillah wannan abun kuma ya yi muna daɗi mu 'yan niger abun ya yi muna daɗi sosai don saboda me kulla zumunta yana da kyau don saboda yana ba abun da ya fi asara zumuntan kasa da kasa a zauna a zauna kuma lafiya da juna a samu ake karuwa da juna ake jin labarin juna da sauransu sannan kuma shi ma ya yi kokari saboda ya tuna baya ya taba zuwa najeriya mutanen najeriya su suka tarbe shi hannu biyu suka ji daɗi sannan kuma shi ma yanzu ya dawo kuma ya kawo ziyara ziyara kuma yana cikin babban alheri tsarin ƙasa da ƙasa. Eh, sunana garba abdullahi wazirin hausawan jihar lagos wanda ke saba yaba wannan ziyara da ya kawo muna murna da ita da fatan alheri domin wannan shine ya gwada cewa e da gaske yake akwai wannan kulla zumunta kuma da yarjejeniyar da aka ta taimaka ma najeriya da wasu abubuwa to ka ya gwada cewar da gaske yake yana bisa kan hanyar da za ya taimaka din don haka ubangiji sai ne fata allah ya sa in ya taimaka allah ya ba da ikon yin abin da ya kamata a yi da su kafin shugaban na faransa ya bar najeriya sai da ya rattaba hannu da takwaransa na najeriya shugaban muhammadu buhari na ba da tallafin kudin raya kasa ga najeriya na dala amurka miliyan 475 domin ayyukan raya kasa a jihohin kano da lagos da ogun baban ya Hassan Amurka daga Lagos. Yayin da Amurkawa ke bikin tunawa da ranar samun 'yancin kan ƙasar Amurka daga turawa mulkin mallaka, ofishin jakadancin Amurka a Nijar ya shirya liyafar cin abinci domin karrama wannan rana ta hudu ga watan Yuli. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Muni ya aiko mana da wannan rahoton. Shigowar sojan ruwan Amurka kenan a wurin wannan biki domin gabatar wa jakada Eric P. Whitaker tutar Amurka kamar yadda abin yake al'adance. Kafin a ci gaba da rera taken wannan ƙasa wacce ke cika shekaru 242 da samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka da yake jawabi a yayin wannan biki da ke samun halartar mambobin gwamnatin Nijar ambasada Eric witika ya yaba wa abin da ya kira kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin Nijar da Amurka kasashen da ke kallon alkibla guda wajen ayyukan bunƙasa demokradiyya ayyukan samar da tsaro da haɓaka tattalin arziki kamar yadda a watan januwarin 2018 gwamnatocin biyu suka kaddamar da wasu manyan ayyukan inganta rayuwar jama'ar Nijar musamman a yankunan karkara ta hanyar wani shirin da ake kira Millennium Challenge Compact wanda aka ware wa miliyan 437 na dalar Amurka ba idan wasu miliyan goma sha takwas da wannan ƙasa ta tallafa wa Nijar ɗin domin yaƙi da masassarar cizon sauro. The democracy, de la et du Jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen da ke kan gaban waɗanda Amurka ke taimakawa matasansu. kamar yadda wasu bayanai ke cewa matasan wannan ƙasa sama da 500 ne suka mori wani tsarin samar da madogara baya ga ɗimbin waɗanda suka samu horo a albarkacin shirin nan na yali da ke ƙarfafawa matasan afirka gwiwa yaƙi da ta'addanci domin samar da tsaro a nijar da sauran ƙasashe makwabta shine abin da a yau ke cin yawa amurka da ƙawarta nijar tuwo a ƙwarya le défi, le défi de la lutte contre le terrorisme qui ne respecte ni la frontière ni la A cewar ambasada Eric P. witaka gwamnatocin kasashen biyu na da cikakken haɗin kan da zai ba su damar cimma wannan guri. A nan ya ce yana jajantawa dukkan jama'ar da suka rasa 'yan uwansu a dalilin yaƙi da ta'addanci. Yana mai cewa Amurka za ta ci gaba da taimakawa wannan ƙasa a dukkan fannonin da ta saba yi domin kyautata rayuwar jama'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Yau da mu fara labarin wasannin ne da gasar cin kofin duniya da ke gudana yanzu haka a ƙasar Rasha inda ƙasar Ingila a jiya ta yi nasara a kan Colombia da ci hudu da uku bayan bugun fanariti bayan an gama kusan sa'o'i 120 da buga wasan amma aka yi kunnen doki ɗaya da ɗaya sai kuma ƙasar Sweden da ta samu nasara a kan ƙasar Switzerland da ci ɗaya da nema yanzu kenan England da Sweden su kuma sun shiga jerin kasashe waɗanda sun ka samu tsallakawa zuwa wasan kusa da wasan kusa na ƙarshe. Ƙasar Japan na bayan kasa izawa ga gasar ta cin kofin duniya bayan faɗuwarta da ta yi a hannun ƙasar Belgium an dai jinjina mata saboda irin da dattako da ta nuna da kuma ɗa'anta domin sai da ta tsaftace ɗakin shirinta tsaf da kuma barin takardar godiya ga ainihin ƙasar Rasha da ta shirya wannan gasa. Sa'an kuma an yi mata shida da taimaka taimakawa wurin tsabtace filayen wasa a duk lokacin da kasar ta Japan ta gama wasa. Sai kuma lamarin dan wasan kasar Brazila Nema wadda ko tantama ba dan kwallo ne kwararre. To amma yawan kisa irin nasa da an taba shi ya rinka tsalle yana faduwa yana tashi sa ya zama abin gatsi akan social media. Dan wasan Spaniya Andre Iniesta ya rubuta wasiƙa mai susa zuciya inda yake bayyana kawo ƙarshe karshen yi wa ƙasarsa Spaniya wasa bayan gasan cin kofin duniya da yanzu haka ake yi a ƙasar Rasha. John Michael Obi, ɗan Najeriya, wanda Argentina ta fidda su a gasar cin kofin duniya, ya bayyana cewar sa'o'i hudu gabanin karawar Najeriya ɗin da Argentina ya samu labarin cewar an sabce mahaifinsa kuma in har ya shaida wa hukuma za a harbe shi hallahira ya ce ya yi shiru don kada ya birkitar da hankalin hukumomin wasar da kuma abokan wasarsa sai dai 'yan sandan Najeriya sun yi ta maza bayan dai wani lokaci sun ceto mahaifin nasa ko da yake ya dan samu dan kwarzami yanzu haka yana kwance a hasbiti a nan gida ghana kuma gwamnati na jirar umarnin hukumar kwallon kafar duniya wadda zai magance irin rudani da ke akwai a cikin hukumar kwallon kafar ta kasar ghana tun bayan da anas armiya anas ya fallasa irin tabar gaza da ake shukawa na cin hanci da karbar rashawa a cikin hukumar shugaban international allies fc eric dalali ya ce sun yi hannun riga da babban kociyar kungiyar kanachi ya so shi saboda irin matsala da sha'anin kwallon kafar kasar ke ciki yanzu haka nan kungiyar accra house of oak ta musunta raɗe-raɗe da ake yayatawa cewar ta nuna sha'awar tsohon koci dan kasar japan kenichi yasufushi ta ce ko kaɗan babu ko ƙamshin gaskiya a cikin wannan labari da haka muka iso ƙarshen labarin wasannin Red One allah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. saboda yanzu mutanenmu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakaninmu da wasu mutane. To an samu zalunci ko gazawa sai mu zama musu ido ba zai yiwu ba. don muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don mu ne. Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe shida na safe a wagon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuƙa ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawon batutuwa da suka haɗa da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yau ne Amurka ke bikin zagayowar ranar samun 'yancin kai. Rana ce da ake tunawa da randa a shekara ta dubu da da da bakwai saba'in 1776 wakilan kasashe goma sha uku da ke ƙarƙashin mulkin Ingila suka sa hannu a kundin samun 'yancin kai daga ƙarƙashin mulkin Birtaniya. Akwai dalilai da dama masu sarƙaƙƙiya da suka yi sanadiyar wannan rabuwar kamar yadda Thomas Jefferson wanda ya jagoranci gwagwarmayar ya bayyana a matsayin dadewa ana cin zarafi da danniya amma duk abubuwan da aka cimma ba su taka kara sun karya ba. Yawancin sun hada da lamuran da 'yan mulkin mallaka suka ɗauka a matsayin cin zarafi da gwamnatin Birtaniya ta yi a shekaru aru-aru da suka wuce. A misali, 'yan mulkin mallakan sun yi watsi da wasu dokokin gwamnatin Birtaniya da suka haramta duk wani yunkuri ko yarjejeniya kudu da yankin tsaunin Alagni da kuma tilasta biyan haraji da zummar farfado da baitulmalin Birtaniya da ya ɗaiɗaice sakamakon shekaru masu yawa da aka kwashe ana yaƙi. Kuma mafi yawanci suna baƙin ciki domin ba su da ta cewa a ɗaruruwan dokokin da gwamnati ta gindiya daga Landan. Bugu da ƙari yayin da ake cikin yaƙin juyin juya juya hali sun rike wannan kalaman na cewa haraji ba tare da wakilci ba milkin danniya ne. Wannan ya bayyana kuncin mulkin mallaka da ake rubuta furucin 'yancin kai Thomas Jefferson ya shawarta cewa ta hanyar amincewar mutane kasancewa amurka ƙasa ce mai cikakken 'yanci da za ta yi kafaɗa da kafaɗa da ƙasashen turai da suke mulkin kawunansu da ƙulla abota da ƙasashen duniya da kuma shiga harkokin kasuwanci hannu sake Haka kuma Jefferson ya kara da ayyana cewa dukkan 'yan adam daidai suke don haka kasancewar waɗannan damammaki da suka hada da rayuwa da 'yancin zama cikin kwanciyar hankali. Thomas Jefferson ya bayyana cewa alhakin gwamnati ne ta tabbatar da samar da waɗannan damammakin don haka yana da mahimmanci gwamnati ta karkata akalarta wajen gudanar da harkokin mulki. Wannan martani ne akan fushin masu mulkin mallaka akan kalaman haraji ba wakilci kuma kalubale ne kai tsaye ga gwamnatin Birtaniya. A yau muna bikin rattaba hannu akan furucin samun 'yancin kai da kuma ka'idoji da ya kunsa. Wannan rana ce da ke nuna farkon yakin juyin juya hali, rikicin shekaru bakwai da ya ƙare, da 'yanta ƙasar Amurka da sabon zamani da 'yanci. A cikin kalmomin Thomas Jefferson, 'yancin daidaito na ɗan Adam da farin cikin kowane bil'adama sun kasance gagarumin manufar gwamnati. Wannan shi ne sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. amurka tana bikin zagayowar ranar samun 'yancin kai a yau laraba amurkawa na bikin cika shekaru 242 da samun 'yancin kai daga birtaniya ne ta hanyar gudanar da liyafar zuwa wani fili ko gandu a yi gashe-gashe a ci abinci tare da ake cewa picnic da turanci da gudanar da fareti da kuma shirya wasan wuta shugaban amurka donald trump da uwar ɗakinsa sun shirya wa iyalan sojoji liyafa a fadarsa ta white house an tuhumi tsohon firaministan ƙasar malaysia najib razak da laifin abin fallasan nan da ya shafi asusun raya ƙasa na biliyoyin dala da ake kira 1mdb an tuhumi najib a yau laraba a wata ƙaramar kotu da laifuka uku da suka shafi zamba cikin aminci da kuma laifin cin hanci da rashawa kwana ɗaya bayan da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa suka kama shi a gidansa ana zargin tsohon firaministan ɗan shekaru 64 da ɓadda tsawon dala miliyan 10,400 daga asusun src international wani reshen gidauniyar 1mdb masu aikin ceto a thailand suna aiki cikin gaggawa su ceto kungiyar 'yan wasan kwallon matasan nan da suka makale cikin wani kogon da ambaliyar ruwa ta afkawa sama da mako guda kafin ruwan sama kamar da bakin kwarya da za a samu a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda hasashe ya nuna. An gano matasan goma sha biyu 'yan shekaru goma sha ɗaya zuwa sha shida da mai horar da su 'yan shekaru ashirin da biyar ranar Litinin. Haɗa wuri guda kan wani dutse a can cikin kogunan Thamlong inda ma'aikatan jinya da rundunar soja suke kulawa da su. Iyalansu suna kallon yadda ake ƙoƙarin taimakawa wajen ceto 'yan uwansu ta akwatunan talabijin. an ce yaran da mai horar da su suna cikin kasala sojojin kundin bala na mayakan ruwan telan guda bakwai da suka hada da ma'aikatan lafiya ne suke kula da yaran kuma suna tare da su a cikin wannan kogo daga ƙarshe ɗan shugaban ƙungiyar isis abubakar albagdadi ya mutu a wani harin ƙuna baƙin wake da ya kai a birnin homs da yammacin siriya bisa ga cewar kafar labaran is al-nashir Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.